أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في العباده والخلق والتقدير واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله فلئن سالت بربه وحدا الناس الى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تآكم الايام بلياليها اما بعد ايها الاخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله سبحانه وتعالى أكثر من لسانه فاجتنب تراوزه كانوا غير مشونا لا تأصبر لا يعوة رمضان نهجر المرزق الله صلى الله عليه وسلم كما حيث الصديق ومكة سوى قديمة شكرا تقولها تتجيزه لأربعين لأخو والذي يجب أن يعوة قدوه miladiya ta 2022 a sanantar albashi domin fara wannan tafsiri na littafin Allah al-Qur'ani a wannan wata mai albarka a shekarar baya mun darasin mu ya tsaya cikin sura ta hudu turar tunisa wata aya ta kai yau ba wanda

لا خير في كثير من نجواهم إلا من عمل بصدقة أو معروف أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم ثم قال الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ويجي سبحانه وتعالى شنو النهاية ومن يزيد الشر بتمثيل الثمر والدعي الكرام السنه جامع البيان في تعويل القرآن لا أبو جعفر محمد بن جرير السبعي لنفسر وأن آية القول في تعويل قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس يعني جل ثناؤه بقوله لا خير في كثير من نجواهم لا خير في كثير من نجوى جميعا إلا من أمر بصدقة أو معروف والمعروف هو كل ما أمر الله به أو ندب أو ندب إليه من أعمال البر والخير أو إصلاح بين الناس وهو الإصلاح بين المتباينين أو المتقاسمين بما أباح الله بما أفاء الله الإسلام بينهما ليتراجع إلى مسيح الألفة والاستماع الكلمة على ما أذن الله وأمر به. ألا النار الجبلية أغنيت سبحانه وتعالى كان قال فسر ولا آية أغنيت لا خير في كثير من نجواه أغنيت لنا جوا بعض عن خير في النجوى min najwan su daga cikin ganawar mutane ma'ana mutanen da za su haɗu su gana mutum biyu ko fiye da biyu ko uku ko da yawa su rufe ɗaki ko wuri ko ɗakin taro don su tattauna su yi mijin su tauna wata matsala Allah yake mafi da yawa daga cikin mutane irin wannan haɗuwa da irin wannan ganawa tasu mafi da yawa daga cikin mutane babu alkhairi cikin wannan ganawa tasu kaɗai wanda ganawarsu za ta zama ganawa ce ta alkhairi tattaunawa ce ta alkhairi mutum ne na alkhairi Allah ce illa mana amara bi sadaqatin aw ma'rufin sai wanda kadai ya umarni da wato ciyarwa ko ba da sadaka ko taimaka wanda ya cancanta a taimakawa aw ma'ruf ko kuma ma'rufi shine duk abin da Allah ya umarni da shi ko ya kwaɗaitar da shi na ayyuka na nagarta ayyukan alkhairi domin kalma al ta dukkan wani abu da Allah yake so ya yi umarni da shi yana ƙarƙashin wannan kalma ta ma'aru shi ne shi yasa Allah ya ce da bayansa wata awar wa aran birri wa taqwa ubangiji ya ce ku umarni da nagarta wato ayyukan nagarta da kuma takawa shine al-ma'ruf ya hada dukkan wani aiki na nagarta da wani aiki na na wato wanda zai zama taimako ne ko agaji ne ko wani abu ne da ya shafi alkhairi ga al'umma ko ga addinin musulunci ubangiji ya ce mafi yawan mutane babu alkhairi cikin tattaunawa su ko ganawa sai kaɗai wanda suka haɗu suka tattauna suka gana cikin abin da yake aiki ne na nagarta ba aiki ne na cutar da wani makonin lantar da wani ko kawo wani cikas aiki ne na alkhairi ko kuma aiki ne na islahi na sasanta tsakanin mutane tsakanin wane da wane sun samu rashin fahimtar juna a haɗu a tattauna ainihin wato a dawo ma'ana a sulhunta su cewa saboda abin da ya faru tsakaninsu na rashin fahimtar juna a ga an tattauna an maganta shi an kawar da shi sun koma yan uwa dangi kamar yadda suke ko kuma tattaunawa akan wani abu da allah ya yadda a yi amfani da shi ko kuma ainihin wato a jawo hankalin waɗannan waɗanda suka saba zuwa su dawo cikin abin da yake alkhairi gare su daga mutane ta kuma abin da zai zame musu haɗin kai da abin da zai zama wato tattara kalma ne cikin abin da allah ya umarni da shi ko ya yi hali da shi subhanahu wa ta'ala sannan ya ci gaba da cewa sun ma'akbara جل ثناؤه بما وعد من فعل ذلك فقال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما يقول ومن يأمر بصدقة أو معروف من الأمر أو يصلح بين الناس ابتغاء مرضات الله يعني سلم رضا الله بفعله ذلك فسوف نؤتيه أجرا عظيما يقول فسوف نؤتيه فسوف نؤتيه جزاء جزاء لما فعل من ذلك أجرا عظيما ولا حد ولا حد لمولاه واصل الله عظيما يعلمه سواه يتي أبنجي سبحانه وتعالى yace gaba da ba da labari cikin wannan aya da kyakkyawan alkawari ne ga wanda ya aikata waɗancan abubuwa da aka ambata shi ne wato sadaka ko ma'aruri ko sasan da tsakanin mutane ko wasu suka gana suka tattauna cikin abin da yake maslaha ne ga al'umma ko ga al'ummar musulunci ko ga musuluncin da baki daya Allah ya fito duk wanda suka yi wannan wa man ya fa'ala zalika wanda suka aikata irin wannan kyakkyawar ganawa a kan waccan ka'ida da waccan layi da waccan manufa suka yi wannan a amardatillah suna neman yadda Allah ma'ana suna neman sakamakon Allah Allah yake waɗanda suka yi wannan fa sawfa nu'tihi ajran azima duk wanda ya wannan za mu ba shi lada mai girma ma'ana wanda ya umarni da sadaka ko ma'arufi ko wani aiki na alkhairi ko wani abu da zai zama alkhairi ga al'umma ko ga wani mutum ko ga wasu mutane daidaiku ko jama'a ko ga magari ko duniya baki daya ya zama ya yi abin da yake wato zai zama alkhairi ga wannan al'umma ga wannan jama'a ga wannan society ya yi wannan kuma ɗin kira a magatin lahi yana neman yardar Allah ma'ana sakamakon Allah yake nema yana neman yardar Allah da abin da ya aikata na waɗancan ayyuka na alkhairi Allah ya ce fa saufa nu'tihi ajran azima ubangiji ya ce da sannu za mu masa sakamako sakamakon abin da ya aikata za mu ba shi ajiran gagarumin lada aziman wanda Allah ya kira shi wato mai girma duk abin da Allah ya kira mai girma ba wanda zai iya tantance ko hakikalin sanin girmansa idan ba shi wato ubangiji subhanahu wa ta'ala ba sannan sai ya zo a cikin musulunci wato adabun ji wato musulunci addini ne wanda a rayuwar mutum tun ranar haihuwarsa har ranar da ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala yana kan wani wasu wato dokoki da waɗansu na duba da wasu tarbiyya da wani tsari wanda ya saɓawa wato wanda ba musulmi ba yana daga cikin adabun dalali ma'ana ladabin ganawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa cewa idan mutum uku ne idan kuntum yadda na gyara gudani. دون الآخر حتى تختلفوا بالناس cewa idan kuna zaune ko uku mutum biyu suna son su gana cikin ukun nan kada ɗaya ya ce da ɗaya jimara ku tashi ku keɓe ku bar wannan shi kaɗai a zaune a'a ku bari sai mutane sun ƙaru idan sun ƙaru in ya sun ku sai ku tafi ku gana ku ku tattauna abin da ya shafe ku amma idan ko uku ne sai mutum biyu suka tashi suka kefe wannan ba mamaki za iya sa shi cikin hali na yanayi wato na damuwa cewa ainihin wato shi ne ba a son ya ji mai za a ce shi ne abin da za a ce ko ma kansa za a yi magana duk da shi kan ya ta masa waɗansu abubuwa sai zan Allah sallallahu ba mu ya shi in ba ko uku za ku gana gaba ɗaya ba to kada mutum biyun su ware su ba ɗaya har sai waɗansu mutane sun karu idan mutane ne da yawa ko mutane ne fiye da uku biyu suka tashi wannan su ya shafa ɗayan yamma zai ji damuwa ba kasancewa shi kaɗai ne amma idan ba shi kaɗai bane ba zai ji wata wato damuwa ba saboda wato idan wato aka yi wannan aka bar mutum shi kadai ce nan zai jefa masa wasu abubuwa wani abu ya ɗarsu cikin zuciyarsa wato na takaici ko da kowa ko wani abu makamancin wannan hadisi ne na wato bukhari wato da muslim bukari ya ka hadisin shi ne na dubu shida da ɗari biyu da na dubu shida da ashirin da tara imam muslim ya kashe shi ne wato na dubu biyu da ɗari ɗaya da tamanin da hudu wannan hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wayewar ganawar wato mutum biyu cikin uku a bar ɗaya shi kaɗai a zaune baya cikin ladabin ganawa wato ai wannan tsari na'am ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا نعم. ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa wa man rasu rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira idan ba ta ba a darasin da ya gabata na shekarar da ta gabata akwai cikin waɗannan ayoyi kissar wato abu na ubairik ta iskar ya'yan wato abin da ya'yan wato ubaidin su ne ainihin wato iskar ki'umatu ɗan ubaidin da yan uwansa guda uku yan uwansa bashir da bashar da mubashir wanda shi wannan wato ki'umatu bin ubaidin ya je gidan wani bayahude ya satar masa ainihin wa ya je gidan wani makocinsa kai wanda ake kira zai bin sami sai ya je abin nan ya je gidan wani mutum kai ya ɗauko ɗan uwansu da kai ya ɗauko masa wato sirke na yaƙi da kuma gari na abinci wato ya taho lokacin da ya taho sai ya tunanin cewa asirinsa zai iya tonuwa akwai wato wani wato bayahudi da ake kira zainu bin samin shi ma makocinsa ne sai ya kai kaya wannan kaya ajiya gidan zaid bin samin wannan ba cewa ya ajiye masa ta umar ya bayar da abu ne ya sato ajiya gidan wannan bayahudi sai ya tafi can ana bibiya sai ya fahimci cewa tabbas za a iya gano lamarinsa shi ne ya yi wannan sata sai ya bi sai haɗu da ɗan wancan bashir da mubashir da kuma wato a bashar suka haɗu su uku suka tattauna da daddare tun da ba wannan sata da kai abin ya zo da sauki ai gidan ba ya hude ka kai a jiya ba gidan musulmi ba tun da ku kai kana tare da mutu, da wannan umar, ana zargin sa dama da munafirci ba wai musulman kirki ba ne don haka sai sai ɗan uwansu suka ce mu tashi tun da yanzu ana tuhumar ka ko ma har an kai da zuwa ga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai ake zargi da wannan sata mu tashi mu tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi maka shaidar ba kai bane amma tabbas kayan nan ba kai bane tun da ka kai shi gidan zai bin sallin ba nan ba yahudi a ce wannan ba yahudi da ka kai wa ajiya shi ya sata ka ga yahudi ne kai kuma musulmi ne ka faranta daga jin kunya sannan shi ba nan ba shi da shaida kai da shi ka ba shi ajiya sai kuma yanzu ka samu shaida ga danginka guda uku za su yi maka shaida don haka aje a yi ba da wannan shaida ta zon domin a wanke ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a kare ka daga yanke maka hannu da za a yi idan wannan sata ta tabbata da haka suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ba da wannan shaida ta zarta karya ta su kare ɗan uwansu su zargi wancan ba yahudi banzan allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya zo a gabansa na zahiri shi yake hukunci a kai ba abin da ya shafi gaibu ba banzan allah bai san me ya faru a baya ba sai abin da ya zo na zahiri cewa ainihin wato wannan bayahudi da ake zargi aka je gidansa aka samu wannan kaya da aka sata a gidansa sannan ba shi da shaida sannan wannan da ake zargi shi tuhuma shi kuma ga shaida ba a samu kaya a wajensa ba yanzu wane ne wato farawo kenan da zaidu da kuma shi tuhuma wane ne farawo yanzu eh, zaidu ne farawo shi aka samu kayan sata a gidansa sannan kuma ya ce a jiya aka ba shi tuhuma ya ba shi ba shi da shaida tuhuma kuma ya zo da danginsa sun yi rantsuwa cewa su ba su bane ga nan ga kuma shaida shi ba shi bane yana da shaidu guda uku to lokacin da aka yi niyyar zartarwa da wannan bayahude hukunci ubangiji ta tabaraka wata ala ya taso da mala'ika jibril daga saman bakwai domin ya zo ya ba da shaida ta kariya ta gaskiya ga manzon Allah sallallahu alaihi ga wannan bayahudi Allah ya turo da wahayi zuwa ga manzansa shine muka koma cikin wannan sura aya ta ɗari da biyar ubangiji ta wata ala ya ce inna zanna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima wastaghfirillah inna Allah kana inna allaha kana ghafuran rahima ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sauko da wannan aya ga manzon sallallahu alaihi wa sallam ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce inna anzalna ilayka alkitab ya manzon sallallahu alaihi wa sallam mu muka sauka maka da wannan alqur'ani litahkuma bainan nasi domin kai hukunci tsakanin mutane da kai hukunci tsakanin mutane bima araka Allahu da abin da Allah ya nuna maka na gaskiya wala ta kullil kha'ini na kasima ya kada ku goyi bayan waɗannan ha'inai makaryata wanda suke mayaudara masu shaidar zur to kasance wanda aka yi wanda aka tabbatar shi wannan tu'uma waɗannan dangin tu'uma sun yi shaidar zur sun zama masu laifi sun yi ƙarya shi kuma tuhuma gashi an kama shi da laifin sata wanda za a iya yanke masa hukuncin wato sata da haka wannan tuhuma ya fahimci ya faki idan mutane ya gudu ya gudu ya kama hanya zuwa makka ya ke can cikin makka ya koma cikin mushrikai ya ya zauna har lokacin da yana zaune a makka nan a cikin mushrikai lallan ya tafi wato ya yi sake yin sata a wani gida ashe katangar gidan duk da katanga ce ta kasa ta rarrafe daga kasa ta rufe ta kusan fadowa yana cafkan katangar zai haura sai katangar ta dawo ta danne shi sai ya mutu da haka to shine ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin din ba a suke har yanzu ayoyin suna da alaka da waccan kissa da ta faru wato a baya ta tuma da danginsa da kuma makamantansu ai sun zauna sun yi mitin da daddare sun ce za su yi rantsuwa su ba shi kariya ba shi bane kun ga sai Allah ce la khaira fi kathirin min najwahum babu alkhairi cikin ganawa da yawa daga cikin irin waɗannan masu ganawa in ba wanda suka gana a bisa wato ayyukan alkhairi wanda aka ambata ba har yau ubangiji subhanahu wa ta'ala waɗannan ko wannan mutum ta umar bayan ya musulunta ya yi imani ya zama munafiki ya yi sata ya gudu ya yi ridda kaga abubuwan suna da yawa bayan da can ya yi kalmar shahada ya ce ya tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kalmar shahada da yi daga baya ya saba wa manzan Allah ba bai salama ya yi daddama ya koma cikin makiyan manzan Allah ba bai salama shi ma sannan ya zama makiyin daga cikin makiya ta ubangiji wata ala sai tantaro irin waɗannan mutane da makamantansu ubangiji ya ce wa mai mushafiqin rasula duk wanda ya saba wa manzan Allah shi ne, kai kana gefe manzon Allah yana gefe ma'ana aikinka daban da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yanka daban da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka daban da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ka daban da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga manzan Allah yana gefe kenan kai kana gefe cewa ka zama kenan mai sabawa da makiyayya da gaba Allah ce mai ba'ari ma ta bayyana lahul huda wanda ya wannan bayan shirya ta bayyana gare shi ya san cewa tabbas manzon Allah sun alaihi salama manzo ne na gaskiya kuma ja bil huda wa dinil haqq ya zo da shirya da addini na gaskiya ya zo da wato addini na gaskiya na kaɗaita Allah da ibada ya zo da ilimi mai amfani tare da aka kuma ya saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma mutum ya aka ce ga abin da Allah ya faɗa ko ga sunnar manzon Allah ko ga abin da manzon Allah ya faɗa ya ce shi ba haka zai yi ba ko ba haka yake so ba ko ba haka wani nasa ya gaya masa ba ko ba haka malamin sa ya ce ya yi ba ga bayan karar ga nasi daga manzon Allah sallallahu alaihi sannan ya ji ya yi kuma da'awar imani da manzan Allah sannan ya saba wa umarnin manzan Allah ba alaihi wasallam kamar yadda da yawa yanzu daga cikin rayuwar da yawa daga cikin musulmi take za ka ga yana cewa shi musulmi ne A yana sallah yana komai yana kuma da'awar kauna ga manzan Allah ba alaihi wasallam alhalin wannan da awa fuka suke ne gare ta guda biyu dole duk tsuntsun da aka ce fiffikensa ɗaya ne ya faɗo an sare masa fiffike ɗaya to zai iya tashi kenan saboda ne ba zai iya tashi ba saboda fiffikensa ya zama ɗaya kaga duk wani wato kwaro ko wata dabba ko wata mage da za ta tafke shi ta cinye shi ai a cikin ruwan sanyi za ta same shi bai tashi sama ba bai ya gagare ta sai ya zamanto cewa a ƙasa yake to sai ya zamanto fuka ne guda biyu kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiffike ne daya fiffike na biyu shine biyayya gare shi shine bin sunnarsa sai ga mutum yana da awar manzon Allah san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma an gaya masa wani abu na umarnin manzon Allah ko na sunna sai ga ga ya san gari ya dare ya ki ce shi ba da shi ba kaga tamfar wancan sune ne mai fike ɗaya ba zai iya tashi ba kenan dan haka cewa bayan mutum ya san manzon Allah ma alaihi sallama manzo ne na gaskiya imani ya kaunace shi to ya haɗa wannan kauna da biyayya shi yasa a nan ubangiji subhanahu wa ta'ala da ce wa man yushaqiqir rasula wanda ya saƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi sallam min ba'di ma tabayyana lahu huda bayan shari'a ta bayyana gare shi معنى أي من بعد ما عرف أنه رسول الله حقا يا من تبت من زم الله صلى الله عليه وسلم تبت من زوني نألا يا فهو من يا إيمان يا إكرام سنوكم يا يساقى أمر نمى زم الله صلى الله عليه وسلم يا ساقا يرى من الله صلى الله عليه وسلم da gangan ko da son zuciya ko da wata biyan bukata ta su ta karantar kansa ko ta wadansu cewa wanda ya wannan wani wancan bai da sabilin mu'minina sannan ya bi ta farkin da ba shi mu'minai suka bi ba shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai su ne mu'minai na farko a daraja ta farko a mataki na wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce su wane ne mutane na farko mu'minan farko dole ka ce su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ne wato muhajirai da al'ansar da masu da wanda suka musulunta bayan wato an yi farko makka waɗannan su ne muminai a mataki na farko sai kuma wanda ya biyo musu ma'ana ya kwaikwayi aiki irin nasu ya kwaikwayi rayuwa irin tasu ya karanci aƙida irin tasu ya bibiyi mu'amala irin tasu ya yi ibada ya samanta da irin tasu su ne ainihin wato muminai ke da ya ce wa yadda bai gaira sabilin mu'minina ya saba ya fi tafarkin da ba shi waɗannan muminai suka bi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato da sahabbai da sauran wato jama'ar wato musulmi tabbas wannan ya tafi ya kuma yi wato asara wato ya kauce wata tafarki ya yi asara Allah ya ce wallahi ma tawalla za jibinta masa abin da ya jibinta gare shi ma'ana na turuhu da kufrihi wa dalalihi za mu kyale shi cikin kafircinsa da fadarsa ko zulalan lahu fi duniya da ya zama ta wulakanci da kaskanci gare shi a nan duniya ثم نصليه ce sannan سنه قولا shi cikin wutar jahannama ya ku fiha ya koro a cikinta Allah ya ce wa zai isa tir da makoma idan makoma ta zamanto wato wutar jahannama ce bijisan basiru ya siru ilai an barku ya kula da fiha tir da makoma da mutum ya koma cikin su ya tabbata wa iyazu billah ita ce wato makoma wato ta wutar jahannama idan muka kalli waɗannan ayoyi muka ce me yi ci da abubuwan da muka samu na shirya a cikinsu sai mu ga mun samu waɗansu abubuwa guda biyu ko ma guda uku na ainihin wato abu na farko shi shine hurmatu talahi harancin ganawar mutum biyu cikin nawa cikin uku biyu su ware su gana su bar ɗayan sai dai su jira wato idan wani ya karu ko sun karu su je su tattauna shi wanda ba a bashi wato shi kadai ba sannan muka fahimci duk wata ganawa duk wani mutum duk wani rufe ɗaki duk wata tattaunawa da za a yi idan ba ta alkhairi ba ce idan wato ta cutarwa ce ko ta illata waɗansu ko hulaƙanta waɗansu ko ƙasƙanta waɗansu cewa in dai ba ta ma'arufi ba ce ko ta salami ko ta sadaka ko ta ayyuka da suka shafi alkhairi ko ta faɗan alkhairi ko ta yin abubuwan da suke kyawawa wanda suka zama kun ba su amfanar da al'umma ba ba su cutar da su ba to duk ganawar da ba irin wannan ba aka rufa ɗaki aka yi ta domin a yi wani kulle-kulle domin a cuci waɗansu mutane masu mulki ne suka yi ta don su cuci al'ummar ƙasa domin ainihin su cuci al'ummar da suke mulka su kwashe musu dukiyar kasa su azabtar da su ko su kara musu wani bala'i ko hukuma ko wata musiba duk irin wannan rufe ɗakin da irin wannan ganawar da irin wannan tattaunawa babu alkhairi a cikinta matuƙar abin da aka zartar ko aka tattauna bai zama alkhairi ba sannan muka fahimci abu na uku shine fita laifin fita gabanin da'ira ko layi ko tafarkin ahalus sunna cewa ba ka cikin tafarki na ahalus sunna ma'ana rayuwarka abin da kake ibada da shi in ma son zuciyarka in ma yadda kaga ana yi in ma kuma wani ya dora maka wani abu ba daidai ba wanda ba a gina shi akan hujja ko dalili ba ba a gina shi akan littafin Allah ba ba a gina shi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba cewa wanda ya wanda rayuwa ya kauce shi yana gefe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnarsa da sauran al'ummar musulmi suna gefe ya shi yana gefe yana cikin wata jama'a ko wata firka waɗanda suka kaurace ko suka saɓawa umarni ko suka zama masu iyayya da gaba ko ta ƙarara ko ba ta ƙarara ba ga Allah da manzo da mumirai tabbas wanda ya haka ya zama wato ya alaka ya bar ta farkin shirya su ne abin da muka samu cikin waɗannan ayoyi guda biyu da muka karanta na'am إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ثم قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ubangiji tabaraka wa ta'ala har yau yana bada labari dangane da irin waɗannan dangogin mutane makamancin tuhuma ɗan ubairi wanda ya rike ya koma shirka da kuma sauran waɗanda suke shirka da Allah wasu ma suna shirkar da sunan wato musulunci za ka ga musulmi ne mutum amma za ka ga ayyukansa na shirka yake ubangiji tabaraka wata'ala saboda munin shirka ubangiji tabaraka wata'ala ya halicci ka kai a matsayin garin mutum a matsayinka na ɗan adam sanda Allah zai halicce ka bai shawarci kowa ba bai nemi taimakon kowa ba bai nemi agajin kowa ba hatta babanka da babarka da za a halicce ka su za su haife ka ba a caje su komai ba allah ya halicce ka ya fitar da kai a matsayin dan adam sannan ka rayu ya baka hankali ya baka tunani ya baka basira ya baka hikima ya nuna maka hanyar alkhairi ya umarce ka da bin wannan hanya ta alkhairi sannan ya nuna maka sakamakon alkhairin duniya da lahira shine kyakkyawa sannan ya nuna maka hanya da take mummuna ta sharri ta musiba ta shirka da sauran ayyukan asha da kaba'ira ya nuna maka cewa ka kauce mata kar bita ya gaya maka kwanta mummuna ne ba alkhairi bane sakamakonta shine ainihin wato wutar nama. Allah ya halice ka yi maka wannan ni'imomi ya samar da kai ya yi ka mutum ya yi ka ɗan adam bai yi ka ainihin dabba ba bai yi ka ainihin jaki ba bai yi ka jangwada ba ban yi ka wata halitta ba ban yi ka biri ban yi ka mutum sannan ya halitta ka yi gaya maka manufar halittar ka domin ubangiji ya yin abin da babu hikima a ce kawai allah ya yi halitta ya watsu da ita doron kasa gidan duniya babu manufa wannan babu allah ba ya yin abin da babu hikima shi yasa daga cikin sunayen Allah akwai alhakimu alhakimu shine wanda yake mai hikima mai ajiye abubuwa a su, a kuma yadda suka dace a inda suka dace tare da Allah ya maka wannan halitta sanda ya samar da kai a duniya ya baka rai da lafiya ya samar maka iskar da zaka shaka ba a sa ta a hannun kowa ba ya sa maka ruwan da zaka shaka da zaka sha a matsayin wato ka bukata ya sa shi mai sauki zuwansa a hannunka ba tare da doguwar wahala ba Sabanin yadda aka sa wato fetur da tas da makamantansu a hannun wato gwamnati sai ka ga da kuɗin kama sai ta yi layi awa ka za kuma ka rasa kuma ma wani ma ya je ya yi layin na awa ka za a gidan mai ƙarshe yana zuwa zai sha a ce man ya ƙare karshe ma wani kafin ya fita da gidan man sun yi faɗa da wani an fasa masa hanci dindin yana neman mai ko tsaya zai amma iskar da muke shaka sai Allah ya kuma maka ita biri of charge ba a ce tana hannun gwamnatin tarayya ba ko gwamnatin jiha da a ce kowace lokal gamin daga jiha za a aika mata wato oxygen din da za a shaka kila da yanzu an mutu da yawa da yanzu an amura ba haka suke ba da yanzu eh ka eh, ko kuma ta zo a ba albashi a gaftari. ita ma iskar a gaftari sai a ce kaɗan sha a kaɗan ka tafi kana a kika ma wani tsohon mai asma to al'amura to duk Allah ya bar wannan wato dan ni'ima gare ka ka samu sauki sai zama duk wanda ya masa wannan ni'imomi shine Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zama ka gari masa kuma cikin laifukan da ya yake shine laifi na koli wanda baya yafiya a kansa shine shirka ka sa masa kini kai masa kishiya ka sa wani abun bauta wanda ba Allah ba ka hada shi da Allah ka bauta masa ko ta fannin rububiyya ko ta fannin uluhiyya fannin rububiyya shine abinda Allah ya halitta ko yake yi wanda shi ne yake yi ko ya halicci wannan wannan ya kaɗaita ga Allah ne subhanahu wa ta'ala sannan kuma abinda wato na ibada shine ayyukan ibada tun abin da aka ce ibada ne to ba za ka yi shiga kowa ba sai ga Allah to sai ya zamanto da yawa daga cikin mutane suka kangare suka koma kan shirka da shirka da Allah subhanahu wa ta'ala shirka kuma tana da kaloli daban-daban wani shirkarsa ainihin wato gunki yake bautawa wani kabari yake bauta wani wani bokan sai ake yake bauta wani kuma ma san zuciyarsa ne allansa duk abin da zuciyarsa take so to shine shari'a shine daidai shine hankali haka zai tafi da shi duk irin waɗannan su ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ce inna allaha la firo an yushraka bihi ubangiji baya gafarar an shirka da shi duk wanda ya shirka da shi samun gafararsa ya mutu wato ya tuba kafin ya mutu cewa ya tuba gabanin wannan shirka sannan mutuwa ta amma in ya mutu akan shirka Allah alƙawari ya ce innahu man yushrik billahi faqad arraba Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar kuma yaji tabaraka wa ta'ala yace a yanda al'amarin yake duk wanda ya shirka da Allah man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna Allah ya haramta masa wato aljanna cewa aljanna haramun ce a gare shi cewa ba zai taɓa shiga aljanna ba ya mutu akan shirka Allah maɗaukakin sarki ya ce a nan wa man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah ma'ana ya haɗa Allah da wani a wajen bauta ya yi wa Allah kishiya ya yi wa Allah kini ko a rayuwarsa ya sarrafa waɗansu wato waɗansu al'amura wanda Allah ne ke yin su ko yake bayar da su ga wani Allah ko kuma dangin bauta ne na ibada ya sarrafar da shi ga wani Allah to tabbas ainihin Allah ce wanda ya wannan wa bai yushrik billahi faƙar zalla balalan ba'ida ubangiji ya ce tabbat ya ɓata ɓatan ma sai ya ce mai nisa mana ɓatan ma nasa ya yi nisa ai dalla amsari ya na jafi ya fata gabarin bin farkin tsira da sa'ada wato ya yi nisa ga farin gaskiya nisan ma ta yi girma da shirka ne da ubangijinsa subhanahu wa ta'ala cewa ainihin wato kai ne aka ce wato ka zo ka tafi ka zo za a tafi dan batta da kai sai kai kuma sai ka kama hanyar bauchi kace kuma dan batta za ka ai ka gaba sai an ce kai rafkan ruwa ba ka gani kuma da za ka fi wannan hanya sai yaushe za ka kai dan batta daga ai sai dai in ka dawo in baka dawo to ana raka taki gona na'am إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا نعم سيروانجي سبحانه وتعالى يا أمبتي دنجل نوء وشركة ومصمم شركة دا manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tarar ana yi lokacin sauka alqur'ani ubangiji ya ce in yalquna min dunihi illa inasan ai waɗannan masu shirka masu bautar wani Allah domin su Qurayshawa a wannan lokaci suna da iyayen giji ma'ana alloli ko gumaka da suka yi suka yi su a wato suka kasu ka'aba guda da sittin adadin kwanakin shekara waɗansu aka tura su a can kolon ruwan ka'aba waɗansu aka sa su a ciki waɗansu kuma a wani sun kewaye ta cewa waɗannan su ne allolinsu ciki su ne suka yi musu suna da lata da uzza da mana da hubal da sauransu ga sunan sun jera a matsayin su ne allolinsu duk abin da mutum zai yi a wannan lokaci sai zai samu gunki ya faɗi gabansa yana roƙonsa yana gaya masa bukata sannan in wani abu ne ya taso ya ce zai kawo wato wata babban biyan bukata ce amma yi alkawari a kan ta idan bukatar nan ta biya zai yanka wa gunki raƙuminsa, haka zai ya kawo in bukatar Allah biya fasa, ya so ya yi wannan to shi ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ce in ya da min dunihi ai ba waɗansu abubuwa suke kira ba ma'ana yad'una anan wa tilka du'a wa urida bihi ibada an ce in yad'una ba wasu abu suke kira ba ma'ana suke bautawa an yi ambaci wato addu'a anan amma ana nufin ibada irin wannan yana da yawa wato a cikin alqur'ani a faɗi wato kalmar wato addu'a addu'a amma kuma ana nufin wato ibada ubangiji tabaraka wa ta'ala yake in yad'una min dunihi ai ma ya'buduna min dunillahi illa inasan fati abubuwan da suke bauta din nan sun kansu a wajen su ma mataye ne sun ce wato lata suna ne na mace mana suna ne na mace uzza suna ne na mace dukkan su sunaye ne wato na mata sannan kuma abubuwan da suke bautawa abuwatun ne la yasma'una wa yusirun ba sa ji ba sa gani mai bauta gunki gunkinsa baya jinsa baya ganinsa kuma ba zai yi magana da shi ba ba zai tambayi gunkin sai ke ya masa kaza ya gaya ma kaza ba kabar yadda shi kuma wanda zai yi wajen boka boka in ya zuba yashi ya yi abin da zai zai gaya masa kariya. Ka kaga hoton wannan ma wannan shirkar wannan hata wancan shi wancan mushirki na farko abin shirkarsa wato gunki ne shi kuma wannan abin shirkarsa wani kato ne kazani da zai je sa ya gaya masa karya da gaskiya ya taso ya yadda ya dora shi ya sa yi waɗansu abubuwa na kafirci wanda shi ma aljannun da suka kafirta tare da shi suke dora shi yake gaya mutane haka zai sa shi ya zo ya wannan abun. mafi yawan ma za ka ga abun

kila na ashani ko a kashe ɗan adam ko a ɗauki wani sashi na kafar jikin ɗan adam ainihin wato a yi wani tsafi wato don wata biyan bukata mutum ne yake son kuje iri kaza sai a ce da shi akwai wani moka a waje kaza in an je bukata za ta biya sai ka ga wani lokaci irin waɗannan mokayen za ka ga har a rediyo da talbijin za ka ga ana tallar su cewa duk wanda ya je bukata za ta biya to kafin ka je ka turanta a hankalinka a jihar ku ku goma ne kuke neman gwamna duk sai kuka tafi wajensa kuma kowanne in ya ji wa zai ce ba zai samu ba kowanne zai ji dai zai faɗa ma ce duk wanda ya zo wajensa bukata sai ta shi haka yake ba a zuwa a tafi to ya kamata ku gane tun da na akwai karya, ko goma kun je neman bukata daya wajen mutum daya kuma ya ce kowa za ka biya kuma abin ɗaya ne kuma ɗaya ne zai samu to ya za a yi ka gani ya za a yi wa wannan idan akwai hankali akwai tunani wato wannan kaga ya yi maka magana ya kaya maka karya ya ɗora ka akan karya, lokacin da aka zo duk kuka yi na ƙarshe ya samu sauran da za su zarge shi sai ka me na ce ka yi ka faɗa masa ka ce in yi kaza in yi kaza in yi kaza turaren da na baka kaza kaza wani ma dan dan iya in yana son wato ya gajiyar da kai ko ya nuna cewa kai lusani ne ta so sai da wani turare sai nemi irin barkonan nan fi da hu da ya daka ya zuba a ciki ya ce ka je kai turare amma kar kai hawaye kar kai tari ka gani in kai hawaye ko kai tari bukata ba za ta biya ba kar ka da tun daga nan ka masa mali an zuba maka barkono an ce ka shiga daki ka rufe garba da barko ka sa garwaci ka zuba wannan yaji amma kar kai hawaye kar kai tari dan Allah sannan in kai wannan bukata ba ta da akwai renan hankali cikin wato abubuwan. shi da ubangiji subhanahu wa ta'ala yace in yad'una min dunihi illa inasan wa in yad'una illa shaytanan marida fa shi wato shaytani maridi ma'ana wanda yake mai fasadi mai batar da mutane shaytan din nan zai iya zama da mutum zai iya zama wato na aljani ba ne koyaushe shekan yake na shekan ba ko na iblis ko na aljani akwai sanda shekan yake na mutum wanda zai dora ka ka aikata abin da ba daidai ba ka yi abin da ba daidai ba na aikin asha na aikin bir na aikin sabon allah na aikin da zai zama zunubi ya zama laifi ya zame maka hukuma da wutar jahannama allah maɗaukakin sarki ya ce ba wani suke bi ba ko suke kira ko suke bautawa ko suke kai su gare shi ba ke shaitanan marida wani shekani wato mariri ko kuma ya gaya maka wani abu da kai ya san ba za ka samo shi ba musamman an fi na hankalin mata a kan wannan kina zuwa sai a ce miki abinda za a yi ana son ki kawo hanjin eh, ki hanjin sauro ki kawo kuma tinkiya mai ido guda ɗaya a tsakarka kin san ba inda za ki samu wannan sai ki tinkiya kama rawa ya za a yi zai ce to mu muna da ruhanai da za su samu wannan sun an biya su sai sai su je su kawo sun ga akwai yanayin hankali idan za su je su kawo da gani idan za su je su kawo irin wannan in ban da ƙarya da yaudara da irin waɗannan abubuwa dukkan su abubuwa ne na yaudara abubuwa ne na rena hankali abubuwa ne na shirka abubuwa ne na kafirci shi wancan dama mai yi wannan ayyukan ko malamin ko bokan da yake wannan ayyukan rayuwarsa gaba ɗaya ba yana kan kafirci haka wanda ya je wajensa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ata kahinan aw arrafan fas'alahu an shay'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatan arba'ina layla mutumin da ya je wajen boka ko mai zuba kasa ko mai qur'atul anbiya'i ko mai duba da wani da tarbiya yake dubarsa sai ko tarbiya ja ja sai ce a kama da an kama da sai lissafa sai ce to lalle yanzu yanzu wannan da kika kama kin ga yanzu kin da kin shiga uku kin da gidan uku yanzu da gidan tara ne ma da ya to an ce uku musiba ce to kuma tara sau uku ita kuma ta zama ita ce sauki a ce ai gidan tara ake son a shiga ai da aka wanda ake son ya shiga gidan tara ya shiga gidan uku aka ce musiba ce ai ya samu sauƙin musiba da ninki ko amma a ce a gidan tara ake sanya shi kuma gidan tara na shi ne kuma wai na ake sanya shi to ai kaga daga nan akwai rena hankali akwai rashin ganewa ga shi wanda ya je din in shi wanda yake yi din ya san abin da yake yi wato yana rena hankali ne kawai domin wata biyan bukatar ta duniya ko kuma ta nan zai ci abinci don abubuwa ne na rena hankali na nuna cewa ainihin wato kafirci ne a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya je wajen irin wannan boka ko mai zuba kasa ko yashi ko qur'atul anbiya ko tarbi ko kaza kaza ko wanda zai ce aine ko kaga ya daga kai sama wai yana magana eh ita ce ta zo yanzu eh kana jin tabo amma mai ta ba ta jin sautin kowa sai nasa sai nasa shi dan iskan wai amma shi yana jin to aljani ya fito a nuna miki shi sai ma ya faɗa ki shi sai daga kai sama yana kiran iska eh ita ce wannan ko wannan matar ko ai da ba ita ce ka zo mata da abin to ka je ka kawo sai ya mata kuma ai yanzu da dan barhaza yake magana ko da zakari yake magana ko da jangaye yake magana ko da malam alhaji magana duk ga su na irin bokan irin aljanin da yake amfani da shi shi zai faɗi sunansa sai ce ya ce kaza kaza da akwai wato renan hankali manzan Allah ce wanda ya je wajen wannan ko ya tuba ya gano kuskurensa sai ya san arba'in yana sallah Allah bai karɓa ba ko da ya tuban an yadda ya tuban amma zai zama cewa kamar kai ne kai wani ai kuskure a ma'aikatar ku a cikin wato abin da za a baka na albashin wata daya sai aka gaftare maka kaso biyu cikin daya aka ce kuma sai ka je aikin kuma yanzu za a kasa abin da ake baka wato a gaftare zai a baka daya ka san cewa sai asara to cewa wannan ko da ka duba sai an kwan arba'in ana sallah Allah bai karba ba yaya al'amarin zai kasance in cikin wannan kwana arba'in kuma mutuwa ta zo kaga ai ba kanta mai gadi ba ido kenan al'amari ya lalace Allah madaukakin sarki ke ce la'anahullah Allah ya tsinewa wato wannan wato mai shirka da abin shirka da kuma shi iblis da wanda ya sa wato ai wannan shirka da wanda ya koyar da wannan shirka Allah madaukakin sarki ya ce wa kana shedan kuma tun ranar da Allah ya halicce shi yayi wani alƙawari wato da ubangiji subhanahu wa ta'ala tun ranar da ya saba wa Allah ya ƙi wa adamu alaihi salam sujjada ya tabbata ya halaka ya ce shi kuma ya rantse da Allah cewa sai ya batar da 'yan adam mafi yawa daga cikinsu sai ya ɗora su kan hanyar halaka sai ya tsora su kan hanyar mata wa bara shi dai da asta izan da min ibadika nasiban mafruda hmm. sai dai ya ce lalle sai na ibo wani kaso mai yawa cikin bayinka ubangiji madaukakin sarki wato subhanahu wa ta'ala in ba bayin wato Allah masu ikhlasi masu tauhidi da aqida su ne wanda ba za su shiga cikin wannan jirgi na shidan ba shi ɗaya ce la attakhizan na min ibadika nasiban mafruda sai na ebi kaso mai yawa cikin wato wannan bayi naka na tafi da su wato jahannama tunda Allah ya tabbatar masa makomarsa ita ce wato wuta sakamakon wannan sako da yi na'am wala udillan لأمرنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا فقد خسر خسرانا مبينا نعم وقال لأتخذن من عبادك نسيبا محرودا شيء واسيرا إذا تصوني يوى عن شيء إبليس لأن إذا قال إن أعب أبيض إذا لا أعب شيء إبليس فأجل شيء إبليس أو سنة يوى له ولا أذلنه ya rantse da Allah ya ce lalle sai ya batar da mutane da yawa ga gabanin tsarikul huda ta farkin shirya ya ce umarni umarniyan nahu sai na sa musu gurace-gurace da yawa wanda za su kautar da su gabanin da'a gare ka da sa musu buri na ƙarya wanda ba zai cika ba wanda ba zai taɓa zama wato tabbas ba sai na sa musu shi da yawa wato a cikin zukatansu sai na sa musu wannan wato buri da yawa fala yumattikun na azanan al'am. sai sun kasance ma suna canza halittar Allah canza halittar Allah a wancan mataki na farko su mushrikan ƙuraishawa suna da dabbobi sai su ware su ce wannan sa'iba ce wannan bahira ce wannan wakila ce wannan hama ce wannan ta gunki za ce wannan ta lada ce wannan ta ce wannan ta wannan ta matan su ce wannan ta su ce wannan za a sayar da ita wannan kuma za a sake ta ta Allah ce tabuwa ce ba za a hau bayan ta ba ba za a sayar da ita ba ba za a yanka ta a ci ba ba za a yi amfani da ita ba za a sake ta ta rijeji wannan kuma ta gumaka ce wannan kuma su da gumakansu wannan kuma ta matansu ce wannan kuma su da matansu za su haɗu cikin wato waɗannan wato abubuwa kenan cikin wato wannan wato abubuwa da za su sa musu daban-daban na lokaci ya yi? ita na tana jin batir sun za su ambace yake da ke da